وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونا صافية تلاهدي بيرق وتن رمضان أشيكرا تدبو أيد أريه أود أربعين بقي هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوى مدينة wanda ya daidai da 22 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke wusetu a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na uku na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan shekara wanda ake gabatar da shi ga iyaye mata in ba manta ba muna karatu cikin suratul anbiya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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون نعم. ولا to yanzu za mu shiga tarihin annabi musa da ɗan'uwansa Haruna, wanda annabi musa da ɗan'uwansa haruna ba su ne annabawan da suke daga su sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba a jerin tarihi ma'ana a jerin annabawan da allah ya aiko tsakanin annabi Musa da annabi Haruna zuwa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama akwai wasu annabawa. To, amma sau da dama a ƙur'ani Allah idan yana magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa kai tsaye yakan kawo annabi Musa ta fuskar tarihi malamai suka ce abin da sa ake haka kamar yadda misalai da yawa za mu faɗa ba wai saboda sun zo a jere bane haka a tarihi cewa daga annabi Musa sai annabi Muhammad ba haka ne ba a abinda aka sani tsakanin annabi musa ma zuwa annabi isa akwai annabawa da yawa to sannan daga annabi isa ne zuwa annabi muhammad babu wani annabi bisa ga zance mafi inganci to amma abinda ya sa allah subhanahu wata'ala idan yana saka da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi sai tafi zuwa ga annabi musa saboda kamanceceniya ne na halayen mutanen makka da kuma mutanen annabi musa kuma mafi yawan abin da annabi musa ya game da shi na kalubale manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya game da irin wannan sau da dama za ka ga mutum a rayuwa wani kaddararsa ta yi kama da wani duk abin da wani ya yi sai ka ga kai ma sai ka yi kuma ba wai gasa kuke yi ba kawai Allah ne ya shirya muku kaddarar ku ta kusa zama iri ɗaya to wannan yana faruwa sau da dama a rayuwa da haka abin da ya faru da yawa da annabi Musa ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da kalubale da challenges daga mutanansa to sai Allah ya bashi tarihin annabi Musa dan ya rarrashe shi dan ya nuna masa irin abin da yau kake fuskanta Musa ma ya fuskanci irinsa to wannan shine sirrin da haka daga cikin irin wajajen da wannan abu ya maimaita a ƙur'ani na farko akwai cin suratul an'ami ta. Allah yana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun sai ce thumma atayna musal kitaba tamaman ala alladhi ahsana tafsilan li shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun to sannan akwai a cikin suratul ahqaf ubangiji madaukakin sarki ce wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi wa iz lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim sai wa min qablihi kitabu musa to haka nan a dai suratul ahqaf din a gaba Allah madaukakin sarki ce wa ilaika sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran فلما هضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منظرين قالوا يا قومنا إنا سمئنا كتابا أنزل من بعد موسى وذاك أنا ما قاشي أنا مغنى دا النبي صلى الله عليه وسلم سيكم أكشبوا مغنى النبي موسى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fahimci wannan sakon duk lokacin da mutanen makka suka yi masa wani abu na cutarwa da bacin rai to shi ma kansa sai tuno labarin annabi musa don ya rarrashi kansa da kansa manzala sau da dama yakan ce rahimallahu akhi musa laqad uziya bi aksara min haza fa Allah ya fi kan uwana annabi musa an cutar da shi da sama da yadda aka cutar da ni amma yayi haƙuri. wannan yana nuna mana dai cewa lalle akwai alaka mai karfi tsakanin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin annabi Musa da kuma mutanen Makka da kuma mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam shi yasa sau da dama su kansu mutanen sahabbai Allah yake ce musu kawfi wa annabin ku irin abin da mutanen Musa suka yi masa ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha haka yake an turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil yas'aluka ahlu al-kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik to shine Allah yake wala kad haqiqa ataina Musa mun bawa annabi Musa wa Harun al-furqana da ɗan uwansa annabi haruna alfurkana abin da ke rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya annabi musa da annabi harun ɗan uwan juna ne cikinsu ɗaya uwansu ɗaya ubansu ɗaya haruna ya girma annabi musa da shekara ɗaya kuma kamar yadda ya zo a cikin asar annabi Musa shine wanda sanadiyarsa aka yi wa Haruna annabta addu'arsa ce ta sa Allah ya mai da annabi Haruna dan uwansa ya zama shi ma annabi domin ayoyin suratul Taha sun ba da labari lokacin da annabi Musa yake tafiya cikin dare ya zo wucewa ta wani waje mai duhu da shi da matarsa suna cikin daji sun yi makuwa hanya ta face musu da haka a ƙarshe ana tsananin sanyi sai annabi Musa ya hango wani haske daga nesa sai ya ɗauka haske ne na fitila sai ya ce da matarsa ɗan jira na anan barin je wajen wancan hasken ta yi in samo miki garwashin da za mu zo mu hura wuta ki ji ɗumi ko kuma mu samu mutane a wajen su mana bayanin hanyar da za mu bin fita daga wannan daji to ashe wajen dutsen turu sina a ne waje ne mai tsarki inda Allah ya tanade shi don annabi Musa ya zo wajen Allah ya yi magana da shi to lokacin da annabi Musa ya je Allah ya magana da shi sai annabi Musa ya yi ta yin addu'o'i cikin addu'o'in sai ya roƙa wa ɗan uwansa Haruna shi ma Allah ya aiko shi ya zama annabi qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahali sai ce Haruna akhi yace ya Allah ka sanya daga dangi na a samu wanda zai taimaka min wajen isar da wannan sako na annabta kuma carab sai kama sunan haruna yace ka sa haruna ɗan uwana ya zama shine mataimakina to a ƙarshe duk abinda da annabi Musa ya roƙa wajen sai Allah ya ce duk wuti ta su'ulaka ya Musa duk abinda da ka roƙa na baka to sanadi haka ne annabi Haruna ya zama annabi a wata ayar yace za ka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi an antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun wata rana na Aisha ta taho daga Madina za ta je Makka yin umara sai ta tsaya a wani ƙauye za ta yi sallah to tana zaune tana yin sallah ko ta yi dadda sallah tana ɗan hutawa sai ta ji ƙauyawa wasu ƴan ƙauye a gefenta suna musu suna tattaunawa cikin magana sai ɗaya yake tambayar ɗaya ya ce masa wani ɗan uwa ne a duniya ya fi wa ɗan uwansa amfani ma'ana ya taimaki ɗan uwansa taimakon da wani ɗan uwa bai taɓa wa wani ɗan uwa irinsa ba to ɗan ƙauyen sai ya bawa ɗan uwansa amsa sai ce annabi Musa ne ya taimaki ɗan uwansa Haruna taimakon da wani ɗan uwa bai taɓa wa wani ɗan uwa irinsa ba a duniya to shine nana Aisha ta kalli ta ce gaskiya ne kayi gaskiya domin da addu'ar annabi Musa ne Haruna ya zama annabi kaga a duniya ba wata kyauta da za ka yi wa ɗan uwanka kuwa wacce ta kai ka roƙa masa a ce Allah ya sa shi ya zama annabi kuma ba wanda ya taɓa yi wa ɗan uwansa irin wannan sai annabi Musa to wannan annabi Haruna ɗin kamar yadda na faɗa mana yayan annabi Musa ne shekara ɗaya ne tsakaninsu Haruna ya girma Musa da shekara ɗaya shi yasa a alƙur'ani sau da dama annabi Musa yakan ce ɗan uwana Haruna dan uwana Haruna wa akhi Haruna. Waje لي وزيرا من أهلي هارون أخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخي إن ينالكم هارون نعم ذاك ubangiji da annabi Musa da annabi Haruna mun ba su abin da yake rarrabe tsakanin gaskiya da karya asalin annabtar ta annabi Musa ce amma shi Haruna mataimakinsa ne shi yasa wani lokacin ana kistar annabi Musa sai ji an hada da Haruna wani lokaci kuma in ana kisar annabi musa ba a ambatan haruna to da haka anan ya ce mun ba su abin da ke rarrabewa tsakanin gaskiya da karya me rarrabewa tsakanin gaskiya da karya wasu malamai sun ce annabta ake nufi domin annabawa allah maɗaukin sarki yakan ba su ilimi yakan ba su wahayi wanda da wannan ilimin ne suke iya gane abin da yake na daidai da abin da ba na daidai ba abin da yake na halal da abin da yake na haram to Allah yake mun ba wa Musa da ɗan uwansa Haruna wannan waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da a anan shine mun taimake su akan fir'auna lokacin da ya nufin ya halakar da su domin kalmar alfurqan suka ce tana zuwa da ma'anar taimako an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fassara a cikin ayoyi da dama a kissar annabi Musa din cewa ya taimake su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 ya taimake su wa iz farqana bikum al-bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun daka farqana suka ce muka taimake ku muka sa teku ta tsage da ku wannan shine al-furqan din kamar da su malamai suka faɗa amma waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da al-furqan anan shine ranar da abin ya faru ranar da annabi Musa ya tsira da shi da mutanensa daga sharrin fir'auna to ita rana ana kiranta yawmal furqan kamar yadda duk wata rana da gaskiya ta yi rinjaye a kan ƙarya ana iya kiranta da haka shi yasa Allah ya kira ranar yakin badar in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an da ka yawmal furqan ma'ana ranar da Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya ya taimaki gaskiya kuma ya tabar da ƙarya da ma'abutanta wasu malaman sun ce a alfurkan abin da ake nufi da shi shine littafin attaura da Allah ya ba annabi Musa suka ce domin littattafan Allah suna rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya da haka su ma ana iya kiransu da suna alfurkan Kamar كما القرآن شما الفرقان تبارك ala نزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا وهكذا ma attaura. wa iza atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun suka ce alkitab at-taura ake nufi al ma at-taura ake nufi an yi adafin as-sifa ala nafsihi inda ta'addudi sifatihi akan dora abu akan kansa idan sifofinsa suna da yawa ma'ana ka iya cewa mutum dogo gajere a dogo fari firiri kaga dai duk da abu daya kake saboda sifofinsa sun yawaita shine adaful shay'i ala nafsihi idza ta'addada sifatu da haka da Allah ya ce mun bawa annabi Musa littafi furqan suka ce al ɗin din kitabu al-kitab wal kitab huwa da haka dai Allah yake mun bawa annabi Musa da ɗan uwansa Haruna al-furqan duk wannan fassarar da malamai suka yi wa al-furqan fassara ce ta daidai domin kowace tana da hujja da haka idan mun ce al shine annabta daidai ne in mun ce alfurkan shine ilimi daidai ne in mun ce alfurkan shine littafin at-taura daidai ne in mun ce alfurkan shine taimakon da Allah ya yi wa annabi Musa da dan uwansa Haruna akan Fir'auna daidai ne in mun ce alfurkan shine ranar da annabi Musa ya yi nasara akan Fir'auna ita ma daidai ne to sannan sai Allah ya ce wadiya'an kuma mun ba su haske kalmar biya nau'i ne daga cikin nau'ukan haske to amma ba a kiran haske da biya'u a larabci sai in yana da zafi mana haske irin na rana haske irin na fitila shi yake kira da biya haske mai dumi banda irin hasken wata shi hasken wata sanyi ne da shi da haka shi a larabci ba a ce da shi biya sai dai a ce da shi nur nur shine haske mai sanyi amma biya'u haske mai zafi shine Allah yake wallazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya ashamsa rana biya'an mai haske amma hasken mai zafi shi yasa idan mutum ya shiga rana ana tsakiyar zafin rana sai kaga yana gumi saboda zafin ranar da yake ji to haka nan kuma idan mutum ya shiga wata mana ya kwanta a filin tsakar gida ko kuma a waje kuma lokacin ana hasken farin wata to za ka iya ganin ya tashi yana mura saboda tasirin sanyin wata to anan sai Allah yake kuma mun ba su haske amma hasken mai zafi to menene haske mai zafi anan kai tsaye waɗansu malamai sun ce haske mai zafi shine littafin at-taura kaga kenan shi ma an yi adafin ashai ala nafsihi inda ta'addudi sifatihi at-taura ita ce dai al-qur'an kuma ita ce dai biya to me yasa Allah ya kira at-taura da haske amma hasken mai zafi cewa haske ma'ana tana yaye duhu to amma kuma cewa tana da zafi ana nufin hukunce hukuncenta suna da tsauri suna da wahala domin mutanen annabi Musa Allah madaukin sarki ya san suna da taurin kai to da ka sai Allah ya rinka dora musu hukunci mai tsanani mai zafi daga cikin irin hukunce hukuncen da Allah ya dora musu masu zafi shine su ba inda za su bauta wa Allah a duniya sai sun je inda annabinsu yake ba kamar mu yanzu musulmi ba yanzu kai kana nan abuja za ka yi sallaka kuma Allah ya karba wanda yake saudi arabia yake makka zai yi sallah Allah ya karba wanda yake madina zai yi sallah Allah ya karba wanda yake america wanda yake ko ina a duniya in yi sallah Allah zai karba hmm. amma zamanin annabi musa mutanensa yahudawa duk inda suke ba za su yi ibada Allah ya karba ba sai sun je inda annabinsu yake kaga wannan akwai wahala ba ruwan Allah da kana da kudin mota ko ka ka da kudin mota kana da abin hawa ko ba ka da abin hawa wannan hukunci ne ya dora a kansu kuma hukuncin yana da zafi to shi yasa aka kira shi haske amma mai zafi kuma yana daga cikin hukunce-hukuncen nasu su idan mutum ya zo yin fitsari sai ya kuskure fitsarin sai ya taba jikinsa to ruwa ba zai wanke masa shi ba dole sai ya sa dutse ya goge jikin nasa har jini ya fita sannan wajen ya tsarkaka to kaga wannan ma hukunci ne wanda yake akwai zafi a cikin sa Allah ya tsora musu haka ne saboda suna da taurin kai da haka shi yasa Allah ya mu'amalance su da tsanani to haka nan kuma idan mutum yayi kuskure fitsari ya taba tufafinsa ko mun kyan tufafin ko ya sa ruwa ruwan bai tsarkake ba sai ya sa wuka ko reza ko almakashi ya yanke wajen kaga wannan mankunci ne mai zafi wannan shine abinda malamai suka fassara biya ma'ana haske mai dumi da Allah ya ba annabi Musa da dan uwansa Haruna shine hukunce-hukuncen a taura waɗanda suke da zafi suke da wahala to shine Allah subhanahu ta'ala. ya ɗauke wa al'ummar manzo Allah salama irin waɗannan hukunce hukuncen sakamakon addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina hmm. ya Allah kar ka dora mana hukunce hukunce masu wahala irin yadda ka dora wanda suka gabace mu sai Allah ya ce to na yadda kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya turo annabi Isa bayan shudewar annabi Musa dan Isa ya zo ya sassauta musu hukunce hukuncen shine yace wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo da in halarta muku wasu abubuwan da da an haramta muku a wata ayar kuma yace wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim annabin karshen zamani yana ɗauke wa yahudawa israhum nauye nauyayensu ma'ana hukunce hukuncen su masu zafi wanda aka saukar musu a cikin littafin suna a taura duk da waɗansu malaman tafsiri sun ce ziya al'anan shine hasken hannun annabi musa wanda yana daga cikin mu'ujizozinsa idan ya sa hannunsa a cikin aljihu ya fito da shi sai a ga hannun ya zama fitila mai haske to wasu suka ce wannan shine ziya an ɗin kamar yadda allah ya ce wadhum yadaka ila janahika ba a min ghayri su ayatan ukhra to amma wannan malamai suka ce ba zai yi zama shine tsiya ba domin shi wancan hasken na hannun annabi musa allah yake min gairi su in baya zafi amma shi kuma biya'u haske ne wanda yake yana zafi sannan allah ya ce wa zikiran lil muttaqin kuma dai ita at-taura gargadi ne ga masu tsoron allah malamai suka ce me yasa aka ce ga masu tsoron allah tare da cewa kowa ma za a iya masa gargadi da ita suka ce saboda shi mai tsoron Allah in an yi wa'azi shi kadai ne wa'azin yake wa amfani da haka sai zama kamar ma iya shi aka yi wa kamar yadda Allah ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi amma fa ka sani wa'azi mu'mine kadai yake amfana to duk wanda ya amfana da abu sai zama kamar nasa ne shi kadai da haka wa'azin at-taura na masu imani ne wa'azin qur'ani na masu imani ne abin nufi masu imani ne kadai suke amfanuwa da shi sai mu kokari mu zama cikin masu imani dan mu amfana da wa'azuzzukan da Allah yake mana bisa ga harafan manzanninsa a cikin littattafansa da haka idan muka lura a nan bisa ga wannan tafsirin da malamai suka yi kenan kusan abu guda uku nan duk da aka faɗa abu ɗaya ne alfurkan taura ce diya taura ce zikiran lilmuttaqi shi ma taura ne me yasa aka faɗi abu ɗaya amma da salon magana uku ko da kalmomi mabambanta guda uku saboda yana da sifofi masu yawa kamar yadda na buga mana misali idan mutum yana da sifofi da yawa ko abu yana da sifofi da yawa to za ka iya gaya masa waɗannan sifofin da yawa tare da cewa shi kuma ɗin ɗaya ne kamar ka ce na ga malam idi dogo siriri mai haƙuri fari kaga duk abu ɗaya kake faɗa duk malam shi kake faɗa to amma duka sifofin sa ne to wannan shi ne sai Allah ya ce الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة to kamar mun tambayi Allah su waye masu tsoron Allah da wa'azin at-taura yake nasu su kadai wa zikran lil muttaqin sai Allah ya ce allazina sune waɗanda yakshawna rabbahum suke jin tsoron ubangijinsu bil gaibi tare da basu ganshi ba a ce maka Allah ya hana kaza ka hannu kuma baka taba ganin Allah ba a ce da kai wanda yayi kaza zai shiga aljanna kuma ka je ka kuma baka taba ganin aljanna ba a ce da kai duk wanda yake abu kaza zai shiga wuta kuma ka tsorata ka bari baka taba ganin wutar ba to wannan ba ƙaramin sifa bace ta yabo ma'ana ka yadda da Allah duk da baka taba ganin sa ba ka yadda da duk wani alƙawarin Allah duk da baka taba gani ba to wannan shi ake kira da tsantsar imani ma'ana cikin mutanen annabi Musa akwai masu irin wannan imanin kamar yadda cikin mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu wannan sun ma fi yawa shine a farkon Qur'ani Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi Waɗanda suke imani bilgaibi da abin da ba su gani ba saboda Allah ya gaya musu kuma sun yarda da Allah sun yi imani wannan ne gaibi to shi ne ne shine allazina yakhshawna rabbahum shi ne a wata ayar Allah ce innal ladina yakhsha uh, menene man khashiya rahmana bilghaibi wa jaa biqalbin munif duk wanda yake tsoron Allah alhalin bai gan shi ba kuma ya zo da zuciya wacce take munibin mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan mutumin kwarai ne wannan dan eh, aljanna ne a wata ayar Allah maɗaukacin sarki ce innal ladina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lalle waɗanda suke jin tsoron ubangiji tare da basu ganshi ba Lahun maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa ajrun kabirin da kuma lada wanda yake babba to da ka ubangiji subhanahu wataala yana yaba wa masu imani masu yadda da duk abin da Allah ya gaya musu asalin kalmar gaibu shine duk abin da ido bai gan shi ba kunne bai ji shi ba hanci bai canshane shi ba baki bai ɗanɗane shi ba hannu bai taɓa shi ba shi ne manzala sansanama ya ce inna fil jannati la gurafan manzala sansanama ce fi haka a aljanna akwai ma la ainihin ra'ad abinda ido bai taɓa gani ba wala ubunun sami'at kunne bai taɓa ji ba wala qatara ala kalbi bashar kai zuciya ɗan adam ma bata taba tunanin shi ba kaga gaibu kenan da ka Allah gaibu ne mala'iku gaibu ne wuta gaibu ce aljanna ma gaibu ce sannan duk abin da dan adam bai sani ba shi ma gaibu ne duk abin da Allah kadai ne ya san shi shi ma gaibu ne ilimi iri biyu ne akwai gaibu akwai shahada hmm. gaibu duk abin da ba wanda ya sani sai Allah shahada abin da Allah ya sanar da bayi shi yasa Allah yake wa kanka kirari alimul ghaibi wash shahadati alazizir rahim alimul ghaibi wash Kabiru alkabirul mutaal Allah masanin gaibu mana abin da yake a boye masanin kuma abin da yake a fili mai girma mai ji da isa subhana subhanahu ta'ala. ko ba haushe ce sanin gaibu sai Allah domin Allah kaɗai shi san gaibu wa inda huma fatihul ghaibi لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله أنجانيكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله كديشيني مثلا غيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فذاك الله سبحانه وتعالى شو عندك إيماني دا غيب ما نافك يدد دي أبن الله يبيع مسوه ba tare da sun gan shi ba allazina yakhshawna rabbahum bil bilgai wadanda suke jin tsoron ubangijin su a goye, wa hum min as-saati mushfiqun kuma suke tsoron tashin alkiyama ma'ana suna tsoronta domin sun san akwai abubuwa na ban tsoro da za su faru a cikin ta kuma suke tsoronta domin ba su san ba ne Allah zai yi da su a ranar tashin alkiyama domin dukkanin muminin kwarai ya san cewa Allah ya ɓoye wasu sirrurruka na abin da za su gudana a ranar tashin alkiyama kuma abubuwan nan iri biyu ne akwai masu daɗi akwai marasa daɗi kuma ba wani wanda yake da garanti in ba annabi ba kan cewa ga yadda za a yi da shi kowa sai dai sa rai da kyakkyawan zato wannan yasa dukkanin bawan Allah na gaske mai imani na gaske yana tsoron ranar tashin alkiyama domin bai san me zai faru ba ubangiji subhanahu wataala ya sabanta ta da abubuwa na ban tsoro wanda ya cancanta a ji tsoranta yawman yaj'alul lidana shiban ranar da saboda furgici yara kanana ka ga sun furfure sun yi furfura yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at ranar da za ka ga dukkan wata mai shayarwa ta yi wargi da ɗan da take shayarwa ta kama gabanta saboda firgici da tashin hankali wata da kullu za ta hamlin hamlaha ranar da saboda firgici duk wata mace mai ciki take lebo zai kama ta ta haihu saboda tsoro da firgici da tashin hankali wataran nasu kara ranar da za ka ga mutane suna maye suna marisa kamar sun sha kayan maye tsallace wa mahun bi kara amma ba kayan mayen suka sha ba walakin na azabar Allah shadid azabar Allah ce ta yi tsanani a wata ayar Allah ce bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa rabu da ni da su ranar lahira za mu haɗu ita kwa ranar lahira adha ta fi kowace musiba tashin hankali wa kuma ta fi kowane abu mai ɗaci ɗaci da shi yasa bayin Allah na kwarai suna tsoron tashin alkiyama ashe kenan duk mutumin da kaga yana wasa da magana tashin alkiyama ya mai da ita kamar wani wasan kwaikwayo to ba mumini bane ba ba mutumin kirki bane ba wanda zai ce maka a ranar tashin alkiyama sai abin da suke so nema ma Allah zai a ranar tashin alkiyama shehuwa ne ya lamunce musu duk ɗan ɗariƙarsa ba wanda zai sha wahalar tashin alkiyama ranar da Allah ya ce mala'iku ma tsoro suke annabawa ma tsoro suke duk annabawa za a je wajensu ana cewa su ba da su zo su shige gaba a je a nemi ceto a wajen Allah suna ba za mu iya ba muna tsoro manzala ne kadai Allah ya amintar da shi a wannan ranar shi ne kadai wanda zai samu nutsuwar da zai ce ana laha ana laha amma wani ya zo ya ce baka wai a ranar tashin alkiyama shi mu zai saka aljihu ya wuce da kai aljanna wannan wani irin aljihu ne ka daina sallah saboda shehu ya tsaya ma wannan tsabar ganganci ne to wannan shine hakikanin rashin sanin Allah domin duk wanda ya san Allah sani na gaskiya ba zai wasa da shi ba wannan kuma ya fi komai zama wasa da Allah subhanahu wataala misalin ka shine yaron da bai san wuta ba je tabawa hmm. ai duk in kaga yaro yana kaiwa wuta hannu yarinta ce bai santa bane mai hmm. hankali ba zai wuta haka ba an ce wata ranar zaki yana kwance hmm. sai wani yaro ya fito da rarrafe shi bai san me zaki ba yazo yana ta kama zaki yana matsa masa kunne yana jan sana to shine wai sai a gefen zakin sai matar zaki ta ce masa wai wannan bai san ka bane yake maka haka zaki yace kwarai bai san ni bane wai yaron tana neman yaron ta da bata ganshi ba da ta fito ta ganshi kusa da zaki da zo ta dauki danta a guje ta gudu sai zaki yace wa matarsa to kin ga wanda ta san nan ma'ana in ka san abu baka wasa da shi amma rashin sani shi yake jawo haka yasa ba washe ce gaba ko rashin sani ga ɗan gari ganganci lalle Allah ba abun wasa ba ne ba ubangiji madaukakin sarki cewa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladina kafaru minan nar wa ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwa lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin ba ma halicci sama da kasa dan mai wasa da kowa ba Allah baya wasa da kowa da aka waɗannan abubuwa da ake faɗa don nuna karama da darajar waliyai wulaƙanta Allah ne wasa da Allah ne kuma rashin sanin Allah ne in dai annabawa suna tsoron Allah a ranar lahira ba sa iya magana ba za su iya zuwa su roƙe shi ba sun ce Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba kuma ba zai taɓa yi irinsa ba bayan wannan rana da haka Allah ba zai saurari kowa ba kowa ta kansa yake yi kowa yana tsoron kaɗa tuno wani laifinsa ya shiga uku amma kai ka zo kana cewa wai wani ya tsaya ma ai wani ya ce ba matsala ai wani ba to shi wannan waye shi mana ya fi annabi ibrahim kenan ya fi annabi duk annabawa ya fi ya fi annabi nuhu ya fi isa ya fi musa to da ka dai allah yana bayani ne akan bayinsa na kwarai daga cikin alamar da za ta nuna maka mutum mutumin kirki ne kaga kullun yana tsoron lahira kullun yana tuna mutuwa kullun yana mata shiri da kintsi da tanabi in zuciyarsa ta riya masa abu kaza mara kyau sai tuno akwai mutuwa akwai kwanciyar kabari akwai lahira akwai wuta akwai aljanna idan zai yi wani aikin alheri sai shi dan yake danne shi yana hana shi sai tuna to ai akwai lahira akwai kwanciyar kabari akwai aljanna ina so in samu aljanna domin amfanin sanin cewa akwai lahira akwai wuta akwai aljanna don su rinka karfafa maka gwiwa wajen yin aikin alheri kuma su rinka hana ka yin ayyuka na shari to shine Allah yace allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun ubangiji ce wa hadha dhikrun wa hadha dhikrun mubarakun anzalna أفأنتم له منكرون ƙur'ani shi وهذا tunatarwa ne. An bato ne, abu ne mai daraja an nahu da muka saukar da shi mana an gama magana akan attaura to yanzu kuma ana magana akan alkur'ani idan idan attaura alkur'ani ce diya'u ce zikirin ce lilmuttaƙi to shi ma ƙur'anin haka ne balma shi ya ɗare ta to da wannan ne malamai suka ce da yawan sifofin da Allah ya sifanta taura da ita ya sifanta Kur'ani da su ƙur'ani furkan ne kamar yadda Allah ya ce wa attaura al-furqan wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqan to haka ƙur'ani Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sannan ƙur'ani haske ne sai dai shi haskensa mai sanyi ne attaura haske ce duk da ita haskenta mai zafi ne to amma ita ma an sifanta ta a wani wajen da hasken mai sanyin inna anzalna taura taurata fiha hudan wa nur Allah kuma yace ƙurani ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min kuma wa anzalna ilaykum nuran mubina haka yace walakin ja'alnahu nuran na bihi man nasha'u min ibadina nur ana nufin al to kare kenan qur'ani haske ne a taura ma haske ce sai dai a taura haskenta wani bangaren ne zafi wani bangaren ne sanyi to haka nan qur'ani zikir ne wa zikran lil muttaqin a taura kenan amma qur'ani Allah ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun inna nahnu nazzalna dhikra وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ كَغَدا كuma Qur'ani ake ne to sannan at tana amfanar masu imani ne in an musu wa'azi da ita wa zikran lil muttaqin shi kuma Qur'ani Allah yake fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin to haka nan sai Allah madaukin sarki yake cewa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu shi kuma Qur'anin nan da kake gani shi ma zikiru ne mubarakun mai albarka anzalnahu da muka saukar da shi to bambancin kawai shine ita a taura ba inda Allah ya ce da ita mubarak mai albarka amma ƙur'ani Allah ya kira shi da mubarak mubarak mai albarka ma'ana mai yawan alkhairai kuma duk abin da ya kusanci ƙur'ani sai yayi albarka ko ke yanzu kike yawan karatun ƙur'ani, sai kin bambanta da dukkan wanda baya karatun alƙur'ani, sai albarkar ki ta yawaita sai Allah ya inganta lafiyarki sai Allah ya inganta zaman lafiyar ki sai Allah ya yawaita miki farin ciki a rayuwa sai Allah ya yawaita arzikin ki saboda wannan shine ma'anar mai albarka ma'ana kasirul khairat wal baraka mai yawan alkhairai duk mutumin da yake so rayuwarsa ta sake ya samu ci gaba to ya riko da alqur'ani shine Allah madaukakin sarki ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar da shi a gare ka mai yawan albarka mai yawan alkhairi liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab da aka wahaza zikirin mubarak lalle wannan alkur'ani abin ambato ne abin tunatarwa ne abin wa'azi ne mubarakun mai albarka afa antum lahu munkirun yanzu ku musun alqur'ani kuke yi Allah yana magana da kafirai shin yanzu musun hakan kuke yi sai ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عليم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها yanzu kuma Allah zai shiga ba mu labari akan kissar Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ana masa kirari da abul anbiya uban annabawa domin duk wani annabi da Allah ya aiko bayan annabi Ibrahim to dan annabi Ibrahim ne ma'ana yana cikin zuri'arsa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ƴaƴan annabi Ibrahim to shi yasa ake masa lakabi da uban annabawa shine Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi na fa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim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 duk waɗannan annaba guda goma sha takwas da Allah ya ambata Allah ya ce wa min ta yi ƴaƴan Ibrahim da aka Allah ya masa albarkar 'ya'ya masu albarka annabawa cikin 'ya'yansa suna da yawa amma tare da haka a cikin 'ya'yansa kuma akwai mutanen banza ma'ana akwai kafiran da ba su yi imani ba shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana lokacin da Annabi Ibrahim yake wa 'ya'yansa addu'a qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai yace wa min zurriyyati Allah ya masa alƙawari yace zan sa ka zama shugaban mutane sai yace Allah a sa daga cikin ƴaƴana ma su ma su zama shugabanni sai Allah yace la yanalu ahadi zalimi a cikin ƴaƴanka akwai azzalimi shi wannan ban da shi wa min ma muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin cikin su ana nufin annabi Ibrahim da annabi Nuhu muhsinun akwai masu kirki mutanen kwarai amma wa zalimun li nafsihi mubin kuma akwai azzalimai to da annabi ibrahim allah ya masa baye-baye da yawa ya yi masa darajoji da yawa wannan yana daga cikin darajojinsa sanya 'ya'yansa su zama annabawa duk annabin da aka aiko bayansa yana cikin 'ya'yansa hatta annabi isa da bai da uba mahaifiyarsa dangin annabi ibrahim ce shi yasa ana kirga annabi isa cikin 'ya'yan annabi ibrahim domin sun haɗu amma ta wajen mahaifiya ita kanta maryam tana cikin 'ya'yan annabi ibrahim sannan kalmar ibrahim malamai suka ce ma'anarta shine abun rahimun duk da ba kalmar larabci ba ce don annabi ibrahim ba balarabe ba ne kalmar abun rahim a wajen larabawa su a yaren mutanen iraq shi mutumin iraki ne mutumin kasar garin babila ne yaren su ana ce da shi kana'an to yaren annabi ibrahim wanda ba larabci ba ne na asali idan za su ce uba mai tausayi wanda su larabawa sukan ce abun rahimun uba mai tausayi to su kuma sai su ce ibrahim ibrahim wasu su ce ibrahim wasu ce abraham duk sunan ibrahim ne an gane ko ko bahaushe sai ce iro sai ce ibrahim sai ce gashi nan dai sunayen da laƙabbansa da yawa yana daga cikin albarkar da allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi ibrahim Shi ne wanda duk duniya kowa yana son sa idan ka je wajen yahudawa za ka ji kyakkyawan ambato game da annabi ibrahim hatta yahudawa suna son ibrahim suna cewa ibrahim nasu ne idan ka je wajen kiristoci ka tambaye su akan ibrahim za su ce maka ibrahim namu ne to ballantana kuma mu musulmi to hakanan har ma guzawa masu bautar wuta masu bautar rana da masu bautar gumaka za ka ji suna cewa ibrahim namu ne to shi ne allah maɗaukin sarki ya raba gaddama ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan Musulma wa ma kana minal mushirki ibrahim ba ba yahude ba ne ƙarya suke yi duk ba yahudan da ya ce maka ibrahim ba yahudi ne ya yi yahudanci ne don ya kira ka zuwa ga kai yahudanci to karya ya maka ibrahim ba ba yahude ba ne wala nasraniyan ibrahim baba ba nasari bane duk ba nasaran da yake maka ibrahim nasa ne ƙarya yake kalan dangi ne walakin kana hanifan musulma shi ibrahim shi ya rayu ne akan addini na tauhidi mai kakke kuma shi musulmi ne wa ma kana min al-mushrikina bai kasance cikin maguzawa masu bautar gumaka da bautar rana ba kai ma shi ibrahim shi ne ya fara raɗa wa mu musulmi sunan musulmai shi Allah ya fara tallata wa musulunci ya musulunta iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin shine Allah ya ce millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl musuluncin nan fa tafarkin babanku ne ibrahim wanda shi ya fara raɗa muku sunan musulmai to sannan annabi ibrahim alaihi salam in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin annabawa ba wanda yake da darajarsa a wajen Allah shi ne wanda ya kai matsayin khalil khalil idan aka ce khalil da larabci ana nufin badadai da Hausa haka Hausa yake fasara badadai to shi badadai fi masoyi ya fi amini ma'ana wanda kamar soyayyarsa ta zame maka jini da tsoka domin daga nan ne aka samo khalil ma'ana wanda jininka ya zama soyayyarsa tana gudana a cikin jininka wannan shine khaliluka shine Allah ya ce wattakaza kazallahu Ibrahima khalilan Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil badadai ma'ana wanda san Allah ya zama kamar jinin jikinsa yadda ba zai iya rayuwa ba jinin jikinsa ba to haka ba zai iya rayuwa ba san Allah ba yadda idan ka yanka shi jinin jikinsa zai zube to in ku kaga soyayyar Allah ta fita daga jikinsa sai dai in jikinsa din ne ya zube shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tattazallahu ibrahima khalila da haka annabi ibrahim yana da darajoji masu tarin yawa to shine Allah zai mana tsokaci akan halayensa da tarihinsa wanda amfanin wannan dan mu dauki abubuwa na darasi wanda mu ma za mu aiki da su a rayuwarmu domin amfanin karantar da mu tarihi ba shine kawai dan a ba mu labari mu ji daɗi ba eh mu ji daɗin amma mu ɗauki darasi inda ka ji an yi yabo to kai ma ka yi abin don ka samu yaba inda ka ji an yi kushe to kai ma ka guji wannan abin da aka yi kushen a sanadiyarsa don kai ma kar ka faɗa cikinsa shi ne Allah ce inna fi zalika al'ibratan li'ulil liman yakhsha lalle cikin labaran mutanen da suka shuɗe akwai abin lura ga mai tsoron Allah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin labaran annabawa akwai abin lura ga masu hankali to shine Allah ce wala qad haqiqa atayna ibrahima mun bawa annabi ibrahim rushdahu shiriyarsa kalmar rushudu ana nufin shiriya an gane ko وقال الذي آمن يا قوم أهدكم سبيل الرشاد دك الرشد رشاد شيني شريعة ومن النبي إبراهيم شريعة وثم لما يتكسي أنا نفهم tun yana yaro shi yaro ne mai natsuwa yaro ne mai tarbiyya yaro ne mai hankali bai yi irin jiggi wannan ta yara ba bai yi irin abubuwa marasa kyau wanda za ka ga yaro yakan yi kafin ya yi hankali ba shi ibrahim bai yi wannan ba tun yana yaro kin tsatsan yaro ya tashi wasu malaman suka ce da ake nufi da rushi da hu an ba shi annabta suka ce abin nufi an masa annabta to kenan an masa annabta min qablu tun kafin aiwa annabi Musa kafin aiwa annabi Harun ai min qabli Musa wa min qabli Harun domin a baya an yi magana annabi Musa an yi magana annabi Harun to karka ji an fara magana annabi Musa da annabi Harun sannan aka shiga magana annabi Ibrahim ka dauka cewa Musa da Haruna gaban Ibrahim take a'a shine Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu mun ba wa annabi ibrahim tasa annabtar da tasa shiriyar kafin ta annabi musa kafin ta annabi harun ma'ana gaba yake da su dama kuma ubansu ne da haka kaga gaba yake da su waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da min kabudu tun yana yaro ƙarami bai balaga ba allah maɗaukakin sarki ya bashi abin nan ya bashi annabta tun yana yaro karami bai balaga ba idan yaro ya balaga to sai a ce balaga rushi da ku amma idan bai balaga ba to wannan kuma lam yablughu hulma kenan shine Allah madaukakin sarki ce waqtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum to da ka wadansu malamai suka ce wannan ayar tana nuna annabi Ibrahim shi ma tun bai balaga ba Allah ya masa wahayin annabta daidai da faɗan Allah madaukakin sarki game da annabi Isa wa atainahu al-hukma sabiyya to amma dai wannan magana tana da rauni ko annabi isa da aka ce an bashi annabta yana yaro ana nufin allah ya ba da labarin zai masa annabi tun yana yaro amma annabta ba ta zo masa ba sai bayan da ya girma sai bayan da ya balaga ubangiji ya ce wa kunna bihi alimi kuma lalle ibrahim muna sane da shi ma'ana mun bashi kulawa ta musamman duk abin da ya gudana a rayuwarsa muna lura da shi kuma mun sani shine ma'anar wa kunna bihi alimi waɗansu malaman suka ce abinda ake nufi da kunna bihi alimi mun san ya cancanta duk yaban da za ka ga Allah yawa annabi Ibrahim to kar ka ɗauka kawai alfarma ce eh akwai alfarmar ta Allah amma akwai ƙwazo na annabi Ibrahim da haka abinda wannan yake nunawa kai ma duk wani abu da kake tsammani za ka iya samu in ka yi ƙwazo domin ubangiji subhanahu wata'ala har yanzu kallalarsa ba ta ƙare ba duk wanda ya tsaya ya bi shi da kyau yayi abin da ya dace to shi kuma Allah zai masa sai Allah ya ce iz qala li abihi to ga yadda labarin zai kasance waɗansu malaman suka ce kalmar wa kunna bihi alimina tana da alaka da iz qala li abihi muna sane da shi a lokacin da yace da babansa ma'ana Allah ya san wannan gwagwarmayar da ta faru ga Annabi Ibrahim da aka shi yasa waɗansu malamai suka ce ta ɓangaren tafsiri ba za a yi wakafi a nan ba amma in ta bangaren kira'a ne karatun qur'ani nan aya ce wa kunna bihi na za ka tsaya amma in tafsiri ne wa kunna bihi na iz qala li abihi wa qawmihi muna sanar da shi babar mai da ta faru tsakaninsa da babansa da mutanensa yayin da ya ce da baban nasa ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun wadannan gumakan kuma menene su da naga kuna nace musu ku cewa annabi ibrahim ya ce da babansa ya ce da mutanensa menene waɗannan gumaka kaga ya nuna kenan bautar gumaka suke yi ko shakka babu lalle baban annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance mai bautar gumaka kamar yadda nassin qur'ani ya faɗa kuma sunansa shine azara wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin to sai dai malamai suna da sabani akan kalmar abu abu a larabci suka ce kalmar abu a larabci tana da bambanci da kalmar walidu a larabci an gane ko kalmar walidu ta fi nuna mahaifi amma ita kalmar abu tana iya nuna mahaifi ko wan mahaifi ko kanin mahaifi kai ko ma kaka a larabci babanka za ka iya cewa masa abi uncle ɗinka wan baba ko ƙanin baba shi ba za ka iya cewa da shi abi haka nan kakanka grandfather za ka iya ce da shi abi laraba da suna faɗa haka amma wali shi ba a faɗa wa sai baba shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun An kuntun shuhada a iska haɓare a ƙubar mota, ina ƙalubalen da baƙi mata a gudanar min ba'a jika kanuna a gudu. Ibrahim wa Isma'il wa Isaha, Ibrahimawa ya na hannu da musulmai. Kalmar ƙabar ka iya yanka ya kace Ibrahima. Ibrahim kaka ne amma an kira shi da baba. Wa Isma'il, Isma'il an kunne amma an kira shi da baba. Wa Isahau, Isahau baban ne amma shima an kira shi da baba. Da haka a larabci. kalmar ab ana gaya wa baba ana gaya wa kaka ana gaya wa kawu ko baffa to sai wasu malamai suka ce da Allah ya ce li abihi ba babansa bane wai mahaifi wan babansa ne ko kanin babansa to koma dai menene an gane ko koma dai menene abinda Allah yake so ya nuna mana anan na darasi shine jajircewar annabi Ibrahim wajen yi wa iyayensa wa'azi kai ma idan ka ga mahaifinka yana ba daidai ba haƙƙi ne a kanka kai masa wa'azi amma wa'azin na girmamawa da mutuntawa ba na tsiwa ba da rashin kunya mahaifiyarki kika ga tana ba daidai ba a'a mai gidanki ne kika ga yana ba daidai ba ba kya cewa to aini a ƙasa nake da shi ba zan gaya masa ba a'a yana da haƙƙin dole ki masa wa'azi amma sai dai ki sani wa'azin da ake yi wa babba wanda ya girme ka ko yake sama da kai ba kamar wa'azin da ake yi wa sa'a ne ko aboki ko wanda yake kasa da kai shi dole sai an girmama shi sai an mutunta shi darasin da Allah yake so ya koya mana kenan kuma za ka samu da yawa daga cikin mutane ba su da irin wannan kwazan yi wa manyan su wa'azi ka tashi ka ga mahaifiyarka bata iya fatiha ba amma kai ka iya kuma ka kasa koya mata ai mahaifiya ta ce ai ina jin nauyi ko ka tashi kaga mahaifinka yana wani abu na kuskure amma ba za ka gaya masa ba to ai babu kauna in za ka ga mutum yana ba daidai ba ka gyara masa ba ƙololuwar kauna ita ce take sa idan ka ga mutum yana ba daidai ba ka yi ne ka gyara masa saboda in baka gyara masa a duniya ba ka bar ya tafi haka lahira akwai matsala fa kuma kai ma baka sauke nauyin da Allah ya tsora maka ba to Allah yana so ya nuna mana kwazon annabi Ibrahim ne na yi wa iyayensa wa'azi da sanya shiryar da su wanda wannan shine abin da ake bukatar kowa ya kasance to amma fa ka sani yin hakan kuma fa yana da kalubale yana da matsala su manya ba kowa ne yake daukar wa'azi daga na ƙasa da shi musamman in kai kuma baka iya wa'azin ba kai wani lokaci ko ka iya wa'azin sai yi hakuri ka gaya wa mahaifinka gaskiya in baka yi wasa ba ya zazzage ka kai kai ta kuka ya ce zai tsine ma ya ce zai maka baki ka gyara wa mahaifiyarka wani kuskure ta ce kai mata rashin kunya yanzu har kai kayi girman da za ka faɗa mata gaskiya to sai kai haƙuri so da haka wannan shine darasin da Allah subhanahu wataala yake so ya nuna mana anan sannan darasi na biyu Allah yana so ya nuna mana mutumin da ba nagari ba yana iya haihuwar nagari kafiri zai iya haihuwar musulmi hmm. mahaifin annabi Ibrahim ya haifi ibrahim shi kafiri ibrahim kuma shugaban masu musulunci shugaban masu tauhidi to wannan yana iya faruwa iko ne na Allah domin ita shiriya ba a hannun mutum take ba shiriya ta Allah ce kuma yana shiryar da wanda ya ga dama ne zaka Allah zai iya shiryar da kai amma ya batar da danka zai iya batar da kai amma ya shiryar da babanka Allah yana iya wannan shine yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah yana iya fitar da mai rai daga matacce yana iya fitar kuma da matacce daga mai rai ma'ana mai imani daga kafiri kafiri daga mai imani wannan biya ya faru to sannan darasi na gaba mu gane dan kai ka zama mutumin kirki in babanka bai zama mutumin kirki ba ko ɗanka wannan fa ba zai sa in an je lahira su kuma su shiga aljanna ba mana ko annabi ka haifa in ka je lahira ba kai aikin kirki ba annabin ba zai tsiratar da kai ba ko kuma ko annabi ne ya haife ka in baka tsaya ka ba Allah ba in ka je lahira fa Allah ba zai saurare ka ba domin kowa aikinsa za a yi masa hisabi shi kadai to da haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana wannan ne dan mu shiga taitayin mu idan ɗanka daraja ta kai irin darajar annabi Ibrahim in baka ba Allah ba ba ruwan Allah da ɗanka ƙona ka zai da haka kar mu tsaya mu ce za mu ci albarkacin wani a'a mu tsaya mu yi aiki mu ma wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun qul ya qaumi i'malu ala makanatikum ita aljanna sakamakon aiki ce jaza'an bima kanu ya'malu da haka mu tsaya mu yi aiki kar mu ce za mu ci albarkacin wani ko za mu ci hasken makaranta a'a aiki ake yi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku tuna yayin da annabi ibrahim ya ce da babansa da mutanensa ne waɗannan gumakan da kuke bautawa kalmar tamasil jam'i ne na timsal in aka ce timsal huwa matukhiza masilan li shay'in akara duk abin da aka yi shi ana kwaikwayon wani abu domin su gumaka asalinsu ana yin su ne ana kwaikwayar wani abu duk wani gunki da ka gani a duniya an kwaikwayi wani abu ne aka yi shi ko dai an kwaikwayi wani mutumin kirki ko an kwaikwayi wata dabba ko an kwaikwayi wani dutse sai a zo a zana shi ko a sassaƙa shi ya yi kama da wancan shi sa laraba suke kiranta da timsal timsal ma'ana kwaikwayo na wani abu to jam'insa shine tamasir menene waɗannan gumakan da kuka kasance laha'a ki kuna kuna nace musu da ibada ƙalu sai suka ce wajen wajadna kalu sai suka ce wajadana aba ana laha abide iyayenmu muka tarar suna bauta musu mu ma sai muka gada da ka shi yasa mu ma muke bauta musu to wannan yana daga cikin hujjar duk wani mara gaskiya hujjar duk wani batacce duk lokacin da kaga mutum yana bata ko yana aikata wani abu sai kace me hujjar ka sai ce ai iyayena na tarar suna yi to bai da gaskiya kuma wannan yana nuna maka ita shiriya ba gadarta ake ba kamar yadda ita kuma bata yawanci gadarta ake yi to kuma cewa an gaje ta baya zamowa hujjar cewa a ci gaba da yinta mutum ko ya gaji bata to barin bata yake ya kamata baya ya ci gaba ba ba daidai ba ne ka zo ka tara ka suna wani abu ba daidai ba ka ce to ya na iya ai ma na gada sai in dora a'a ba a yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wani batacce da ka sani a duniya da aka yi masa wa'azi hujjarsa shine ai na gada daga wajen iyayena كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون Allah ji mawata wata aiko wani annabi ko mai wa'azi ba kafin ka face da yayi wa'azi ce da mutane suka ce masa mufa abinda ka da kaga muna yi iyayen mu muka gada suna yi to wannan maganan na mun gaji iyaye ya batar da da yawa da cikin mutane ubangiji madaukakin sarki ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana in an ce su zo su buga gaskiya ce a mu za mu ba abin da muka gada iyaye da kakanni to abin da wannan yake nuna mana mu koma mu ga abubuwan da muka gada a kasashen mu a kabilun mu a gidajen mu wadanne ne na daidai ba laifi mu ci gaba da yin su dan sun dace da daidai wadanne ne ba na daidai ba mu rabu da su yanzu yana daga cikin miyagun al'adun da muka gada a ƙasashenmu na afirka kowace kabila za ka gada irin nata gada irin zane da ake wa yara akwai zane na kabila kaza zane na kabila kaza ka yaro duk an fata masa fuska saboda me wai ai zanen gado ne an gada iyaye da kakanni wanda wannan zanen haramun ne mazalla ya haramta a ciki akwai rashin tausayi yaro karami jariri a zo a sa wuka a yanka masa jiki wai kawai don a fita masa da wasu alamomi na gado to haka nan akwai abubuwa da muka gada wanda sun saba wa lafiya misali wankan jego da ruwan zafi da ake yi wannan gado ne amma likitoci kullum suna faɗa yana cutarwa yana kaza yana kaza mace tana jego kuma tana amfani da ruwan zafi ta ya jini zai tsaya mace tana jego kuma tana shan kunin kanwa kanwa zafi ne da ita ta ya jini zai tsaya mace tana jego kuma tana cin yaji yaji zafi ne da shi ta ya jini zai tsaya amma da yawa sai a ce ai an gada ai in ba a yi ba ma mace lalacewa take ba wani duk abin da aka gada sai ya bayyana wannan gadan ba mai kyau bane to a bashi sawa'an da sunan addini ne ko da sunan al'ada ne domin Allah subhanahu wata'ala ya tsara duniya kullum gaba take yi mutanen jiya wayewarsu da iliminsu bai kai na da bincikensu bai kai na mutanen yau ba ba wai mutanen yau sun fi na jiya ilimi ba ne a'a binciken a yau ya fi yawa a jiya masu ilimin ba su fi mutum uku hudu za ka samu a gari ba amma yau fa, sai ka samu masu ilimi birjik yanzu da ka je garinku kafin a samu profesa a jiha wahala ake yi amma yanzu sai ka samu profesoci a gida ɗaya ma sun kai nawa mana ilimi ya yi yawa to kaga kuwa Kuma me ya jawo ilimin nan ya yawa kayan karatu ne suka yi yawa a da babu intanet a da babu kaza babu kaza amma yanzu komai cikin sauki ya zo wa duniya to da ka dai mu daina fakewa da cewa ai mun gada in muna abin da ba daidai ba aka yi mana wa'azi a'a gado ba hujja bane hujja shine Allah ya ce annabi ya ce in a addini ne in kuma a zamani ne bincike ya tabbatar da kaza da kaza da kaza gashi to wannan shine abin da Allah yake so mu yi aiki da shi amma ba gado ba shine Allah ce kalu sai suka ce da annabi Ibrahim a madadin su jawo masa ayar da ta sa suke bautar gumaka ko hadisi sai suka ce wajadana aba ana laha abidin iyayen mu muka tarar suna bauta musu kala sai ce laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin to in ku haka ne da ku da iyayen naku duk kuna cikin bata mabayyana to ita wannan kalmar tana da nauyi tana da nauyi duk mutumin da yake kan bata sai ka ce masa daina sai ce ai iyaye na ma akai suke na gada ne sai ka ce to abin da kake kai da iyayen naka kuskure ne abin da zai ce ka zagar masa iyaye to amma wannan ba zagi ba ne amma dai mutane haka suke ɗauka an zage su idan ya ce maka ai iyayensa suna kaza sai ka ce to amma kuskure ne sai ce ka ci mutuncin iyayensa annabi ibrahim ya ce da babansa da sauran mutanen garin su ya ce da ku da iyayen naku da kuka ce kun gada to duk akan kuskure kuke inda zagi ne ibrahim ba zai faɗi haka ba domin ibrahim mai kyakkyawar ɗabi'a ne kuma da allah ya ce ya yi zagi amma ba zagi ba ne ina zagin anan cewa kana kan kuskure shi ne zagi akwai ɗan adadin da ya wuce kuskure ne babu iyaye don sun zama iyaye ana nufin ba za su yi kuskure ba a'a za su yi kuskure da da ka ce laqad kuntum a ba ukun fi dalalin mubin sai suka ce ni qalu ajitana bil haqqi ajitana bil haqqi am anta min al-la'ibin kalu a matakin farko sai suka ce da annabi ibrahim wai maganan nan da kake mana da gaske kake ko zolayen mu kake kane mana wasan jika da kaka ne aji ita na bil haqqi ka zo mana da gaskiya ne am anta min al-la'ibina ko wasa kake mana domin su ba su taba tunanin ɗan da suka haifa a cikin su wai zai zo ya ce abin da ake yi na addinin gargajiya a garinsu su kuskure bane shi ne suka ce wai da gaske kake ibrahim wannan magana da kake faɗa ko ka zolaya ce an gane ko to a nan za ka ɗan yaba musu ma'ana suna neman gaskiya kenan to shi ne sai annabi ibrahim ya ce da su قال قال في النبي إبراهيم يقول بل tabbas da gaske nake ba maganar wasa rabbukum ku na gaskiya wanda ya cancanta ku bauta masa ba gumakan nan bane da kuka gada iyaye da kakanni a'a rabbus samawati ubangijin sammai shine abin bautar ku na gaskiya wal ardi ubangijin kasai shine abin bautar ku na gaskiya da ya cancanta ku bauta masa ba gumakan da kuka gaji iyaye suna bautawa ba allazi fatarahunna wanda shi ya kagi sama ba tare da kwaikwayon wani ba wal ard kuma ya kagi kasa ba tare da kwaikwayon wani ba kalmar fatara a larabci tana nufin creating ilkira shine abdullahi dan abu zai ce duk da ni ba larabe ne amma ban san ma'anar wannan kalma ba sai da wata rana wasu larabawan ƙauye suka zo suna faɗa akan rijiya wannan yana rijiyarsa ce wannan yana rijiyarsa ce sai ɗaya daga cikinsu ya faɗa ya ce ana tuha ni ne na kirkire ta mana ni na tona ta to da ka kalmar alfaɓaru ko alinfifaru shi ne al'ikhtira ƙaga da kirkira to shi ne Allah ya ce rabbu samawati wal ardi allazi fatarahunna Allah shine ubangijin sama da ƙasa wanda shi ya kago su ma'ana wani bai taɓa yi ba bare a ce Allah ya kwaikwaya daga wajensa shi ya fara yi da kansa sai annabi ibrahim ya ce to wannan shine ku da ya cancanta ku bauta masa wa ana ala zalikum min shahidin kuma ni ma shaida ne akan cewa hakan shi ne daidai kuma Allah shi ya kaji sama ya kaji kasa kuma shi ya cancanta a bauta masa